daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60 25 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanku da dare da fatan an wuni lafiya Muhammad Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta tsare mabiya mazhabar shi'a da dama yayin wata zanga-zangar neman a saki shugabansu wacce ta kai ga yin fito na fito da jami'an tsaro To bayan da kasashen kungiyar tarayyar Afirka suka rattaba hannu kan shirin fara amfani da matsayin da aka cimma kan hulɗar kasuwanci a tsakanin kasashen jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su ya yi kyau yadda ya kawai abu ne da ba a taɓa yi ba ba ma ba wai a nijar a afirka ma babu inda aka taba yin taro kamar haka da ake cewa shinhuda huska ta fi tabarma gaskiya ne an taru an amshi mutane to kan wannan matsaya da aka cimma wacce za ta kawar da shingayen da ke haifar da tarnaki a harkokin kasuwancin nahiyar ta afirka muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan lamari lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafa da labaran wasanni yayin da a yau ake hutawa a gasar cin kofin nahiyar afirka kafin a gobe a tsunduma cikin zagayen dabda na kusa da na ƙarshe wato quarter finals amma da farko ga labaran duniya. assalamu alaikum. Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce jakadan kasar Amurka na samun caccaka daga goyon baya duk da cewar shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiyarda da amincewa da abubuwan da yake yi. Kim Dorach wanda ya bayyanar da wasu bayanan diplomasiyya na ɓoye da cewar shugaban Amurka Donald Trump takwali ne kuma bai cancanci shugabanci ba ya wulakanta jami'an Burtaniya duk da irin cin zarafin da yawa jakadan na Burtaniya. Jami'an Burtaniya sun ce akwai buƙatar sauya babban jakadan nasu da ke Washington DC idan dangantakar siyasa da ke ci gaba a tsakaninsu za ta ɗau wani sabon salo. A jiya ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar ba za mu sake wata hurɗa jakadanci da Dorach ba wanda babu wani wanda ke son shi a Amurka. Da farko dai ya ce Dorach baya wakiltar Birtaniya yadda ya kamata. abu ne mai mawuyacin mai wuyar gaske a iya kimanta mummunan halin da mutane ke shiga ciki musamman bakin haure a kasar libya kan hanyar su ta zuwa libya mutum zai iya ganin abubuwa da dama da suka hada da fyaɗe kisa garkuwa kai babu wani abun da mutum ba zai iya gani ba ko kuma ana iya cewa ka samu shiga kasar ta libya abubuwa ne masu wahala kamun ka kai ga cimma wannan burin waɗannan mutanen sun guje wa yaƙe-yaƙe har miyagun ƙungiyoyi kai har ma da talauci sun bar gidajensu ne don sun so yin hakan libya ita ce hanya mafi sauki don zuwa kasashen turai kuma mafi akasarin matafiyan sun sa ran su don su kai ga wannan ƙasa da kuma neman sun cimma burinsu amma a ƙarshe sukan fuskanci zaman kurkuku kadaici yaƙi har ma da matsanancin talauci a cewar masu waɗannan tafiye-tafiyen wannan babban abu ne amma kuma maganar tsoro ba wani abu ne ma da kan iya zuwa cikin rayukarsu ba hukumar da ke sa ido a kan matakan kare dangin makaman kare dangi na majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewar iran ta wuce adadin sarrafa sinadarin uranium da aka kidanya mata a yarjejeniyar da aka cimma na maganar nukiliya a cikin shekarar 2015 Hukumar ta ƙasa da ƙasa ta ce a jiya litinin ne masu binciken nata suka tabbatar mata da cewar Iran ta wuce adadin sinadarin uranium da aka sanyawa da ya kai kimanin kilo da ya kai kimanin kashi bakwai cikin ɗari a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma wanda ƙasar take ƙoƙarin yin ajiyar wannan uh, uranium ɗin. Hukumar da bata bayyana adadin da ita Iran ɗin ta ajiye ba, amma kamfanin dillancin labarai na Associate Press ya ambaci cewar mai magana da yawun kungiyar ta mai sa ido ya bayyana da cewar Tehran ta sarrafa sinadarin uranium kusan kashi 4.5 cikin ɗari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. tawagar wakilan afghanistan fiye da hamsin ne suka kammala wani babban taro da kungiyar taliban jiya litinin inda suka fidda wata sanarwar haɗin gwiwa da ke jaddada buƙatar da ake da ita don kawo ƙarshen faɗace-faɗace na yakin basasa da ya daɗe a ƙasar da kuma cimma kyakkyawar matsaya a zaman shawarwari na neman sulhu da ake yi a tsakanin ita ƙungiyar ta taliban da kuma amurka ke jagoranta a birnin doha. sun kammala wannan taron ne da muhimman abubuwa da ake kokarin cimmawa don daidaito da kawo ƙarshen wannan yaƙi da ya kwashe tsawon shekaru goma sha takwas ana yi a ƙasar. duka waɗanda suka halarci taron gaba ɗayansu sun amince da cewar cimma cikakken ɗoraren zaman lafiya abin da jama'ar ƙasar afghanistan ke bukata kenan zai iya yiwuwa kuma ne a kawo ƙarshen wannan idan ɓangarorin biyu sun zo a lokaci ɗaya an kuma samu cimma matsaya. an dai yaba wa taron da aka yi a matsayin na tarihi wanda shine na farko da ya taɓa kawo jami'an gwamnatin afghanistan ko da yake sun zo don ƙashin kansu ne a baya dai ƙungiyar taliban ta amince da cewar ba ta amince da wannan kungiya ta ba ta amince da wannan eh, gwamnatin ba wadda take ganin cewar gwamnati ce mara adalci da kuma haramtacciyar gwamnati kuma tana kallanta a matsayin baiwar amurka. biyo bayan makonni da aka yi kwashe da kuma cece kuce kuma aka yi zafafan zanga-zanga a kan tituna a wurare daban-daban a kasar hong kong shugabar hong kong din carrie lam ta ce kudurin da za aka shirya wanda kuma aka zo da shi don ya ba da damar a kai mutane da suka yi laifi kasar china don yi musu uh, hukunci ya lalace a lokacin da take ganawa da manema labarai ta shaida hakan a jiya. a gaida yusuf aliyu harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to da farko rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta tsare mabiya mazhaban shi'a da dama a yau yayin wata zanga-zangar neman a saki shugabansu da suka gudanar a abuja wacce ta kai ga yin fito na fito da jami'an tsaro inda aka samu jikata da kone-kone daga abuja ga rahoton da nasiru adamu ya aiko mana Babban sufetun 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce rundunar ta yi bakin ciki yadda 'yan shiya almajiran Ibrahim Alzazzaki suka ɗau doka a hannu da ya kai ga raunata jami'an 'yan sanda guda tara. A sanarwa daga jami'in labarun rundunar Frank Umba, Adamu ya ce rundunar bata hana mutane 'yancin bayyana ra'ayinsu ba, yana mai umurtar duk sassan rundunar su ɗau matakan kau da bara daga duk wata barazana daga 'yan shiya. 'Yan shiyan dai da ke zanga-zangar neman gwamnatin Najeriya ta ba da dama don kai shugabansu da ke hannun jami'an tsaron tun 2015 asibiti a ketare don sun ce yana cikin tsananin rashin lafiya sun dau matakin ɗauki ba daɗi da 'yan sanda a majalisar dokokin Najeriya har da farfasa gilasan motoci inda su kuma 'yan sandan suka yi ta jefa hayaki mai saƙwalla. 'ya'yan malamin sun sha ta yanayin rashin lafiyar da yake ciki da bukatar sake shi ko da akan beli ne kamar yadda justice gabriel kolawale ya taba yanke hukunci sunana suhail ibrahim wato mutum ne mai wato ainihin yana da kwanciyar hankali mutum ya san zai san cewa ba zai ganshi cikin rudu ba amma ko duk da haka na hannun shi bai gama warkewa ba har yanzu kuma a ce mutum ba kawai ya rasa yara ba ba kawai ya rasa mabiya ba da ɗaliban shi ba kawai duk wa'annan abubuwan ba da ma abubuwan da ya mallaka da ya rasa ba wa ba kawai ya rasa wani bangare na jikin shi wato ya rasa idanuwan shi ya rasa idanuwan shi zan ci idanuwa saboda idan shi daya babu dayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi so daya yake da ce ya rasa duka idanuwan shi kuma a ce banda da haka nan kawai an raba ka da wanda kake so ba ma batun mutum yana cikin duk wannan damuwan ya zama zai samu wanda zai tattauna wannan matsalan da ba an raba shi da family din shi yanzu za a tuna tsohon ministan shari'a abubakar malami ya ce akwai dalilan da za su saka bayan ba da belin wanda ake tuhuma a iya ci gaba da rike shi a hannun jami'an tsaron in ma ta ba da hukunci kan cewa an ba shi ka beli akan ka kawo mutum biyu uku su tsaya ma abokin jihar ga cewa irin abin da ka aikata ta fuskar laifi ka zama sanadi misali kila na hasarar rayuka kila ka kafa tsari na gwamnati cikin gwamnati ko ce jiha ka ce kana da gwamna da abubuwa makamantansu yawai wai kotu cewa ba ka da haƙƙi na a cikin irin wannan yanayi a bashe kabeli yana roƙon kotu da ta walwale belin nan da kotu ta san da wannan jawabi a lokacin da ya gabatar da bukatar beli da ba bata da beli ba rundunar 'yan sandan ta ba da tabbacin kama almajiran elzazzaki da dama waɗanda ta ce suna da hannu a ɗauki ba daɗin inda kuma ta ba da umarnin sashin kula da jinyar ɗan sanda ya kula da magani ga jami'an da suka samu raunukan sakamakon muzaharar yanzu dai abuja ta yi tsit kamar ba abun da ya faru nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya to Allah ya kyauta to a wani kokari na neman maslaha kan rikice-rikice da ke shafar makiyaya a Najeriya ofishin mataimakin shugaban kasar tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya ta wanzar da zaman lafiya mai zaman kanta da ake kira center for humanitarian dialogue sun fara wani taro da za a kwashe kwanaki uku ana wayar da kan makiyaya kan yadda zamantakewarsu da manoma za ta inganta a tsakaninsu wakilin sashen hausa madina dauda ta haɗa mana wannan rahoto da za ku ji Wannan yunkuri na wayar da kan makiyaya ya samo asali ne daga yawan rikice-rikice da ke faruwa tsakanin makiyayan da manoma daga shiyar arewa har ya zuwa kudancin kasar da yanzu haka yake kokarin raba kan kasar kashi-kashi. Daga dukkan alamu wannan rikici ya damu mahukuntar kasar da yasa aka fara tuntubar juna ta hanyoyin sulhu. Dr. Andrew Kwasari shine ya wakilci ofishin mataimakin shugaban kasa a taron. Akwai sifofi shida a wannan plan kuma zai ɗau shekara goma amma yanzu shi shugaban kasa ya ba da goyon baya cewa a fara yanzu kuma a yi kamar yadda jama'a suka yarda dole ka fahimci me makiyaye yake so me manomi yake so sanan ina za mu haɗu a tsakiya yanzu na ji daɗi ba taro kawai yanzu na me za a rubuta me za a rubuta ba taro ne yanzu ya za mu samu cin gaba muna son training yanzu mun gane wannan abun ya za mu yi mu ya za a addana mu kungiyar mu mu samu cin gaba A nasu bangaren ɗaya cikin shugabannin kungiyar makiyaya ta ƙasa Magban Baba Usman Ganzarma ya yi tsokaci a kan taron. An kira mu ne za mu samu ƙarin ilimi a kan wanda muke da shi wajen tattauna sulhu da kuma yadda ake samun kyakkyawan sulhu don tabbatar da zaman lafiya a ƙasa. Kawai dai fatanmu da mu allah ya sa kuma tsari wanda za a fito da shi ya zama na tsari ne wanda zai kawo karshen wannan rikicin ya zama na tsari ne wanda zai amfani ba fulatani makiyayi a ƙasa allah ya sa ya zama tsari ne wanda zai tabbatar da zaman lafiya fulani makiyayi a ƙasa su suka fi shan wahala kan wannan rikice-rikice da ake ciki a faɗin ƙasan tarayya ita ma dai Khadija Haruna Ardido ta zo taron ne a matsayinta na shugaban kungiyar mata makiyaya inda ta yi na'am da sabon tsarin da aka ɗauko. Ni abin da na hango bi izinillah insha Allah za mu cimma wannan buri na samun kyakkyawar rayuwa ga matan bafulatana ga matan da mijin bafulatani da dukka in aka mai da hankali kuma a harkar ilimi ba ma na makiyayi kaɗai ba na kowa da kowa to sabuntan abin kenan talauci zai kauce babu fitilu babu tashin tashin hankali babu wani abu har yanzu sabuntan abun shine zamani ya shigo cikin kiwo idan zamani ya shigo cikin kiwo akwai cin gaba a yanzu an fara da jihohi takwas ne da tsarin yadda za a samu kyakkyawar sulhu abin jira a gani shine yadda darussan za su kai ga waɗanda ke gundumomi saboda a samu nasarar samun zaman lafiya mai ɗorewa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To tun bayan da kasashen kungiyar tarayyar Afirka na AU suka rattaba hannu kan shirin fara amfani da matsayar da aka cimma ta hulɗar kasuwanci a tsakanin kasashen wacce za ta ba da damar kawar da shingayen da ke haifar da tarnaki a hulɗar kasuwancin su. Jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su musamman ma 'yan kasuwa kamar da za ku ji a wani rahoto da Tamar Abari ta aiko mana. Wasu al'ummar kasar Nijar sun bayyana ra'ayinsu game da yarjejeniyar kasuwanci na bai ɗaya da babban taron na Afirka da aka gudanar a Yamai ya ɗauka. Alhaji Babikir wani babban ɗan kasuwa ne. a nan Nijar ya ce babban alheri ne a gare su. Kowa ya san wannan yarjejeniya alheri ne za ta kawo. Kuma a ganinmu ta kawo ma alherin amma galibi mu nan Nijar kasuwar mu da muke yi karamar kasuwa ce wadda take ta kaje ka sayo ka saida ka je ka sayo ka saida in wannan abin kuma ya zama bai daya kenan dole sai an cire an kullu an san irin dabarorin da za a yi abin da za a kudurta shi wanda ya zama namu ne na kashin kanmu za mu yi shi tukwana hoyansu makwabta za su zo su saya ko kuma mu kai makwabta su saya a mu na 'yan kasuwa muna so allah ya ba mu haɗin kai 'yan kasuwan nijar gaba ɗaya shi ma dai amadu ɗankwari na ƙungiyar farar hula ya ce sun yaba da kudurori na ci gaban afirka da taron ya tsaida a cikin somekin da gehin somekin kudurruka da yawa aka dauka musamman ma kudurkar da ya shahi ci gaban afirka to wannan shi ma abu ne mai kyau wanda din dan kasa ya kamata ya ji daɗin shi kuma musamman yan kungiyar fara hula ya kamata su sa ido su bi sau da kawa duk abin da aka rattaba ma hannu a tabbatar da ba a rubuce ne kadai aka yi shi an ayi shi a aiwace an yi abubuwa da yawa kare so mai ba kwashewa ba aka yaka da su wannan abu ne wanda aka bar ma nijar wanda nijar za ta ci alfanan shi daga nashi waje umaru isa na kungiyar dattawa cewa yayi abu yayi kyau ya yi kyau yadda ya kawai abu ne da ba a taɓa yi ba ba ma ba wai a nijar a afirka ma babu inda aka taɓa yin taro kamar haka da ake cewa huda huska ta shi shinhuda tabarma gaskiya ne an taru an amshi mutane kuma kowa ya kana shi kokari dan abin ya yi nasara eh, bukata ta biya an yi nasara abubuwa iri-iri har wani wani basarauke ya zo har da matan shi goma sha kaza al'amari sai a ce ya yi kyau tunda wani bai taba ganin haka nan waye taba ganin namijin da yake taya da matan shi goma sha kaza. shi kuwa abdul na bangaren adawa ga abin da yake cewa. a matsayin mu yan adawa ka kuma ci kan mu zama ma a ce yan adawa na wannan mulkin mu kasa ne da na matsayin mu na yan kasa muna farin da aka tara mafi yawan shugabanni sun zo sun yi taro koma gidajen su lafiya wannan ba karamin abun jin daɗi bane ba bukatar mu dama mu a dawa da ake ta ƙasa ta ci gaba da na mu muna wani ciki da aka yi taro aka gama lafiya tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger manufar mu anan da mu gana. zama na mutunci da lumana. To kan wannan batu na kulla wannan yarjejeniya da wato ta kawar da shinga da ke haifar da tarnaki a harkokin kasuwancin nahiya ta Afirka muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wani yarjejeniya? yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Nasarawa. Wane ne kan layi? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ahuni lafiya ina gajiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Kana magana da babawo mai mai cikin garin gida ta a Karol Local Government eh, na Traffic. To muna jin ka Malam Babawo. muna eh, muna magana kan matsayar da kasashen afirka suka cimma dangane da abin da shafi harkokin kasuwanci da za a kawar da shingayen da ke kawo matsaloli wajen hudar kasuwancinsu ya kuke kallon wannan yarjejeniya eto yarjejeniya irin wanga kamar wannan lokaci da ake ciki ana yin irin wannan irin zaman da yawa to amma yana kasancewa ita afirka ga baki daya kanta har yanzu da ya gama haduwa ba saboda duk ra'ayin nasu da zo da ya zo ba sai dai muna addu'a ubangiji allah ya haɗa kan afirka ya yi gaba daya da fatan zai za ku tashi lafiya na gode to mu ne da godiya malam babawa daga jihar nasarawa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta muna magana ne kan mutum matsayi da aka cimma a kasar niger wane ne kan layi usman ne da babu ne abu mai cajin waya ba karale to muna jin ka malam usman na'am wannan zai taron da aka yi a niger zai alfanu sosai a kasashen yammacin afirka na tarayyar afirka ne gaba daya na'am na tarayyar afirka gaba daya mm. eh, mun ji daɗi da shugabanmu ya sa hannu a cikin wani yarjejeniya allah mm. taimaka kuma allah sa ta zama mana alkhairi mm. to muna godiya malam usman daga buniyadi bari mu je jihar kaduna wane ne kan layi yau malam murtala barka da dare sai dai yau na jin ka a can ciki yauwa yanzu ka kake magana yanzu nake jin ka kamar yadda dai na faɗa sunana murtala ne na kiran ku da garin gasa a cikin tarayyar lafiya. Hmm. to a mamun lalo mun saba ganin irin waɗannan tarurruka amma a ƙarshe a kuke ba ya zama yadda ya tsara ya zama tarihi kawai ita duba lokacin a bashi da su Muhammad Gandal ya ce kokari da sun haɗa kan Afirka da kuɗaɗe da cinikayya to abin bai zo kuma ya ci gaba ba bayan su. A kuma yanzu abin da nake ba su shawara rikicin da ke faruwa musamman irin south africa da wasu kasashe da bakin fata zai je suna jike suna gani to za su mana magani bakin fata ya san cewa bakin fata dan uwan shi ne ko kuma da wasu kasashe aka aka kwato mu wata cikin afirka dan da sun ba da gudunmawar su da kuɗaɗe ko sojoji ko shawarwari ko yara mana wannan mu'amala bakin fata da bakin fata dan uwan shi ne abin da muke ba su shawara kenan da fatan za ka yi lafiya to muna godiya a malam murtala daga kaduna bari mu je jihar naija wane ne akan layi ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to muna jin kamala ibrahim to gaskiya ni a ra'ayi na wannan yarjejeniya da ta kawo karshen ta to abu ne mai kyau to sai dai matsalar da kenan kamar da shi malam murtala ya faɗa to abubuwan da ke kasancewa kenan yanzu da zai yiwu ya kasance a ba 'yan kasuwa mara na wacce kasa ya shigo da wannan kasa da mai karfi da mara karfi duk wanda ya fi karfin al'amari bangaren kasuwanci zai sarrafa kasuwar shi haka nan to da abu ne mai kyau saboda zai iya yiwa ya kasance kowace kasa ta mallaki dukkan wani abun bangaren rayuwa dole sai an ɗauko na wata kasa a kai wata kasa to da za a ba 'yan kasuwa mara ya kasance na wancan kasa shigo da wannan kasa to abu ne mai kyau mm-hmm. to abin da zan faɗa kenan to lamun gode Brian duk da ma dai cewa ita wannan matsayin abin da ta tunkara kenan take so ta cimma mun gode bari mu sake komawa jihar kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum salam malam mahamud lalo barka da yammaci alhaji musa barka da dare suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya adalla muna jinka to alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batu a matsayina na ɗan kasuwa a afirka kuma a najeriya babu shakka ina farin ciki da wannan al'amari saboda idan aka ɗauka kaga misali kamar irin mutanen da suke ganin kamar zaka so ka irin daga Nijar ko daga Kwatano ko daga wasu wurare da sauransu kaga duk irin wayannan abubuwan da aka sa hannu in dai abin ya tabbata an tabbatar da shi to babu shakka kaga mu 'yan kasuwa za mu dara maimakon abin da ake cewa ana samun shi da tsada kaga dole abin zai sauko domin za a samu yawaitar wa'anda za su je dan miliyan biyu ka miliyan ɗaya da rabi miliyan uku za ka je ka yi oda kaya ka shigo da shi na. To afuwan Alhaji Musa lokaci ya ɗaga mana hannu muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. a yau kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka da ke wakana yanzu haka kasar egypt ko misir na matakin hutu kamin gobe idan allah ya kai mu za a so makarawa a wasannin kasashe guda takwas da ake kira kwata final ko kuma kardo final laraba za a gwabza tsakanin kasar benin da kasar senegal sai tarayyar najeriya da afirka ta kudu yayin da a ranar alhamis kasar madagascar da ta zo a matakin bazata wannan matsayi za ta goga da kasar tunisia ko kuma tunisia sai cote d'ivoire ko ivory coast da za ta goga duka ranar alhamis inda ƙasar algeria ko kuma algeria shi ko sabon daraktan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar faransa psg cewa da leonardo dan ƙasar brazil a yau ya yi ƙarin bayani a shafin twitter na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar faransa psg inda yake cewa neymar da ke bugawa ƙungiyar bai halarci sake komawa atisaye na soma wasannin sabuwar kaka shekara ta kwallon kafa ta kasar faransa ba ta ranar jiya kuma kulab din zai dauki mataki kokara a kansa haka ma leonardo din ya ce dan wasar na kasar brazil cewa da neymar yana iya tafiya duk kulab din da yake so amma fa da zaran aka cimma yarjejeniya tsakanin kulab din paris saint germain da kulab din da shi neymar din yake so leonardo din ya ci gaba da cewa psg bayya bukatar dukkan wata alfarma dama daga dan wasar na kasar brazil a cikin wannan zance ya ci gaba da cewa bai san club din da a duniya na kwallon kafa yake iya ya ci gaba da haskawa a fagen wasanni da zaran dan wasansa na ganin cewa ya fi karfin kungiyar kwallon kafar sai dai baban neymar din shi ma a yau a lokacin da yake mayar da murtani a shafinsa na twitter ya ce a club din kwallon kafa na psg na kasar faransa yana da labarin da lallan rashin soma halartar saye na sabuwar kakar kwallon kafa na wannan shekara na Neymar din a club dinsa na Paris Saint-Germain shi dai Neymar ya sa hannu akan kuɗi euro miliyon 222 har zuwa shekara ta 2021 domin buga club din Paris Saint-Germain na kasar Faransa da ke jiran ganin yanzu haka club din da zai biyan waɗannan kuɗaɗe domin ya sayar da ɗan wasar. Shi ko Joao Felix ɗan wasan kwallon kafa na kasar Portugal da ke buga kulob din Benfica de Lisbon ta kasar Portugal din ya zama dan wasan kwallon kafa na uku da aka sai da kuɗi mafi tsada a duniya bayan da Atletico de Madrid na ƙasar Spain yar zuba kuɗi wuri na gugar wuri har miliyon 126 na euro domin sayan dan wasar guda biyun 'yan wasannin da aka saye da kuɗi mafi tsada fiye da Joao Felix din su ne Neymar daga kulob ɗin Barca zuwa kulob ɗin Paris Saint-Germain sama da shekaru biyu da suka gabata akan kuɗi miliyon 222 sai Kylian Mbappe ɗan ƙasar Faransa da PSG ta saya daga kulob ɗin AS Monaco shi ma na Faransa shekaru biyu da suka gabata a kuɗi wuri na gugar wuri har miliyon 180 na euro haruna mamman Bago na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. yanzu kuma sai labarai a takaice. To Mahmud shan takaicen shine Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce jakadan kasar a Amurka na samun caccaka yana samun ci gaba da goyon baya daga gwamnatin kasar duk da cewar shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki jakadan Kim Doraj wanda ya bayyana da wasu bayanan diplomasiya na ɓoye da cewar shugaban Amurka takwali ne ko kuma ana iya cewa bai cancanci shugabancin ƙasar ba. abu ne mai wuyar gaske a iya kimanta mawuyacin hali da mutane ke shiga a lokacin da suke tafiye-tafiye don zuwa kasashen turai don neman rayuwa kan hanyar zuwa libya mutum kan fuskanci abubuwa da dama da suka hada da fyaɗe kisa garkuwa kai har ma da wasu abubuwa na miyagun kallo To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu ne sai kuma gobe idan Allah mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi takwas kenan wato biyar kenan na safe agogon Ghana yanzu madadin Yusuf Aliyu Harande da Daniel Brown sai kuma injinin mu Nelson da ya hada mana shirin baki ɗinsa ni Mahmud Lalo nake cewa kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka abin birnin Washington DC.